Nafisa Ide Sadu, shugabar kungiyar ci gaban mata ce mai suna FAD, ta bayyana cewa ƙudurin doka da hukumomi suka saka wa hannu ranar 4 ga watan Fabrairu yana karewa da rakawa da kuma tallafawa 'ya'ya mata a lokacin da suke karatun boko. kahimma a kai ga kundin dokar mun yi aiki bisa wani daftarin doka da ya yi tsokaci kan kariya, rakiya da taimaka ma ɗiya mace da ke makaranta. Sai dai kash wannan daftarin dokar bai samu karbuwa ba a wajen 'yan majalisar dokokin ƙasa ba. Ganin mahimmancin samun kundin da zai kare ɗiya mace da ke karatu, yasa shugaban ƙasa ya saka hannu kan wannan ƙudurin dokar. Mun sha gwagwarmaya don wannan ƙudurin dokar ya soma aiki ba kundin shari'a ba ne. Kuna maganar masu fidda yara 'yan mata a tsakiyar karatun boko. Shin iyaye ko kuma wa kuke zance? Muna magana ne kan uwaye, malaman makaranta, ganin yadda 'yan makaranta mata ke cin karo da matsaloli iri-iri, auren gaggawa, cin zarafi daga mushanni ko kuma samari da ke matsa musu a cikin makarantu. Sha'anya wannan yana nuni da cewa wannan matsalar ta sanya wasu iyayen yara suna rike 'ya'yansu a gida ba tare da sun tafi makarantun boko ba. Eh, Kwarai ko, mun yi aiki cikin ƙauyuka da dama, kuma uwayen yara sun mana ƙorafin cewa ya kamata a samu wani kundin doka da zai iya hukunta dukan wanda zai musguna ma yama wannan zai sa uwaye su rinka sha da baya. Eh, Shin wani tabbaci ne iyayen yara da duka wasu masu ruwa da da tsaki ya kamata su kawo na girmama wannan doka. Euh, ya kamata gwamnati ya ba uwayen yara wuka da nama a matsayinsu na masu ruwa da tsaki kan tarbiyyar yaran su mata. Haka zalika idan yarinya ta samu ciki, gwamnati ya ɗauki matakan da za su ba ta damar ci gaba da karatunta. A ba gawa kashi don mara ya ji tsoro. Gwamnati ya matsa kaini sosai don kare ɗiya mata. Ko da yake wannan kaɗai bai isa ba a shawo kan matsalolin gabaki ɗaya. Amma idan aka samu wani kundin doka kuma aka gabatar da shi ga jama'a musamman ma mazauna ƙauyuka akan zai sa a samu ci gaba ko banda kundin shari'a ya kamata a samu wani kundin tsarin aiki wanda zai iya hukunta masu laihi za mu ci gaba da gwagwarmaya don hakan ya tabbata